haka muka yi da ke dan me zaki zo ki mun da wannan zance ni harka ta idan na riga nayi na riga nayi kuma inda aka san harka ta inda take kamar yankan wukan nan to inda na yanka fa ta tafi ta fata fike nan saboda aka kin san irin wahalar da na sha da irin aljanin da na tattara ku kafin mi wannan aikin kuma ciki da ake magana dai ciki na ne ba mijinki ba kuma aka taba man ciki to za a mutu zan yi lalata to idan cikin ka ne sai ka kudin tsiya in biya kudin tsiya ni na kuɗin tsaya ba biya kawai ai na riga na ba zai taɓa lalace ba an kin ga mu da ke sai dai mutuwa ne mun ta tayi kenan wannan harkar ba saurarawa ba kuma kakkautawa yanzu ma kuma mun baki wasa ba sai an yi zaki fita to wallahi Allah ya isa tsakana da kai dan ba haka muka yi da kai ba sai dai ki kara na ci dubu sai ce to an mun ita ta fitiri lalle Allah ya yi sace kuma zaki ai dole zaki dawo ga zaki da cikin na ba zai zuba ba ma in kije zubar da shi ba zai zuba kuma in kika tashi haihuwa dan jaki zaka zaki haifa amma Allah ya zata mu cikin tirela <laughs> haba yarinya ai dole in kwashi romo yawwa Assalamu alaikum. Alaikum salam. Lafiya lau. Ban fahimce ki ba wace ce ke ne? Ko matar gidan ce ne? A'a, muna da shirye-shiryen auren amma ba a yi ba. Kuna shirye-shiryen auren amma ba a yi ba. Da shi mai nan gidan ɗin. To dai a takaice ina jin saboda ke wato ya koro min ƴata kenan to fito fito inda baki da kawai. Ka je min yarinya mara mutunci kirikiri a kofar gidan ɗana. wannan wace irin mm, mm, mm, rayuwa ce haka yara marasa mutunci ba a yi auren ba za dai a yi ana shirin yi to da uban wa za a yi auren ni ban sani ba ai alaikum. Amin alaikum salam. Ba Allah, yaushe mai gidan ne yake dawowa? Wallahi ni ma kin gashi nake jira. Ko ke ce matarsa Khadija? To ke wace ce da kike min wannan tambaya? To ke me zai miki da kike jiran sa? Ni amaryarsa ce wacce ya aure. To kaddara ke ce uwar gidansa yanzu. Gaba kuma ni za a auro na zama amarya. Sai an jima. Ana raka taki. salamu alaikum wa alaikum ai dai ba zan iya ansa ma uh, uh, gaisuwar ka ba ashe ba ka da kunya ban san ba ka da mutunci ba wato irin yadda zai kasance kenan tsakanina da kai ko in ɗauko yarinya in kawo ina juyawa ka ce ta bi ni saboda tsabar rashin kunya hmm? Wato abin da kai ka kyauta min kenan? Kai hakuri hajiya. A'a yarinyar nan auren nan kai ba kai kai yawon neman zance ba kai ba kwandalaka babu cikakka mu muka nemo auren nan aka daura maka auren nan yarinyar nan ta mana biyayya yarinya yar arziki shine kai kake nema ka nuna cewa kai baka da biyayya baka da tarbiyya. Kai hakuri hajiya. Sai da an magana ka ce ya hakuri na kin hakura. Ga ta nan na dawo da ita. kana ƙaunar Allah idan na juya na tafi ka kuma ci ka bi baya na ka ga yadda zamu da kai yanzu kuma ga hajiya Khadija ta zo ta ce ita ma ciki ne ita yanzu ya za a kenan a'a sam babu magana ciki a cikin al'amarin Khadija saboda wannan wani makirci ne tabbas uwa tana son ta ga ta ga 'yan jikoki na ɗanta na so in ga wannan abin na so in ga yan jikoki na a game da Khadija abin nan bai yiwu ba yanzu an kawo wacce muke sa rai za a samu ta bangaren ta shine za ta zo mana da wani makirci na daban ko to makirci ne ko baka ji abin da nake gaya maka ba makirci ne saboda haka ni ba hannuna a cikin al'amarin cikin Khadija in ka karba ma to ni ba jika na bane ba ruwa na da shi ina son in ga jika amma ga ta wacce nake so in gani yawwa ah. ke nan Allah ya miki albarka shiga ciki na gode miki Allah ya miki albarka yarinya yarinya arziki ɗayan nan yanzu da sai sun zaɓi mijin da suke so haka kawai yarinyar nan ta ji ta gani ta ga mutunci na ta ce tana son ka me kake dubawa to ko ma mai taimaka ta je ta yi din ai wanda yarinya ta ga mai ma komai bata taba ganin ka ba ta karba saboda mutunci na ta duba mutunci na ta ce ta ji ta gani za ta zauna da kai har kake mata wani wulakanci yarinya son kowa ita ce kuma daidai da kai kana ta faman wani bulayi to zan kama hanya in tafi in dai kana kaunar Allah ina komawa ka ce ta biyo bayana ka ga yadda za mu tsalle da kai zan can banza sai a magana idan ga sisi da kai yana wani a yi to na kin hakura ka ce ta biyo bana ka ga yadda zamu yi da kai sai an ji kin ji yawwa Assalamu alaikum. Ah, Habibi na ana kira. To, yau shigo kawai. Ta shigo. Ai sai dai kai ka fito. Yanzu kuwa. Ah, jidda. Yan gafara. Gafara ina. To na ce ki bai ki shigo kin yi na ce kin ce na fito ga ba ce ki bai mu fito bane? Wallahi ba din da ba. A to ai dama sai daura auren ki ma sai da aka tara jama'a sai an tara jama'a ki daura ganga, gafara dan Allah. Ka fa inda zaka. ka. Kaga shi yasa ni faɗa maka ka dinga yin bincike ka dinga bincike. Daman na ji labarin an ce min ai aiko maka ita akai sai ka ce wani katin waya. Me? Za ki ga katin waya. Amma kai. Kai ki. za ka dawo ka same ni za ka dawo ka same ni kai har Khadija? Na'am. na ganki haka. Na ga kewaye duk inda na bi sai na ganki, sai na ganki, duk inda na sai na ganki. Wai me yake faruwa ne? Ba da labarin Hajiya har gida ta je ta koro ni? Ke, Ai <laughs> ni kin ma san me ke faruwa? Ban sani ba sai kin faɗa. Ina gani sai kin mai da ni gun malam saboda ina ga wannan abin da muka je muka a gun malam sun warware shi. Saki hmm, mai da ni ya sake mun sako. <laughs> Sabon me za a miki? Wani sabo za a miki? Ai ba wani abin da za a miki. Aikin da malam ya miki yana nan yana zaune yadda ya miki aiki har yanzu aikinsa yana nan yana ci cin amana ki je je mu miki. Zainab amanar da kika ce mijin da fa zan aura kake manta. Haba Khadija idan kika yi haka ai baki min adalci ba Khadija. Haka muka yi da ke? Da faniyan taimako na zo dauke ki na dauka na kai ki aje a taimaka miki amma kika je kika ciwo amana ta ga aika aikan da kuka yi ga sakayyan nan kina ganin ta yanzu. Abin da zaki ce kenan? In Allah ya yarda ma kuwa. Ba matsala. Na gode. kika ga matsalar ni ban gan shi ba. Aje can a karata. duke ni har gida ki kai ni malam yanzu ki zuki gan maganar da bai dace ba ka ja ka yi tsaye ka kasa ce min umbare un'un. Hajiya ita ce wadda kika ce a laluba din shine na lalubo wannan. Ita ce wacce ka kawo? Eh. ita wannan din eh ina yin lafiya la <laughs> kai kai kai kai kai ina abdul ka buɗe idanunka ka kalle ni ka kalle ni sosai na ce maka ina jin baka fahimce ni sosai ba ka san dai ban yi tsufan da za ka yi min wannan alayan ba ko wannan yarinyar fa ita na taba haduwa da ita a gidanka ban ma san ko tun yaushe take a gidan nan ba ki ake san karanmu da ke ko ko kin manta yadda muka yi da ke kin manta shine ka dauko ka kawo min kake ce min ita ce to da za a yi wannan shashancin ba da ni ba ka je ka dauko yarinya a gidan tarbiyya kai baka iya zaben bane sai ka ɗabo ɗebo wannan ka roro wannan duk irin abin da hankali na ba zai ɗauka ba shi kake ɗaukowa kake kawo min A'a. Ke kama gabanki. Mu mu